أعوذ بالله السب العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka yau alhamis uku ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ah, satumba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na doktor Muhammad Abdulrahman al-Khamis inda muka kwana a shafi na talatin za mu tashi akan al-mabhathur rabi' mabhasi wato bincike na hudu aqidatul imam shafi'i kudirin imam shafi'i mun karanta kudirin wa imam abu hanifa a takaice an haife shi shekara ta nawa tamanin bayan hijira daga maka zuwa madina ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin imamu eh, malik kuwa an haife shi shekara ta casa'in da uku bayan hijira ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara imamu shafi'i kuwa wanda shi ne gabar ko kamar yadda sanan karatunmu yake duk malamin da muka zo kansa muka ɗanyi takaitaccen tarihinsa saboda musan wane ne shi ko imam shafi'i a shekarar da abu hanifa ya rasu shi a shekarar da ya zo duniya kenan ya zo duniya a shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne shekarar da abu hanifa ya rasu shi kuma shekarar da ya zo duniya kenan bijimin malami ya tafi an samu mai bijimi ya mai gurbinsa to imamu shafi'i an haife shi a garin falastin saboda haka ne ake ce masa Muhammad bin Idris Shafi'i Imam Shafi'i ya taso bai san mahaifinsa ba ya tashi ne a matsayin maraya babarsa ita ce ta tarbiyyar da shi wanda daga garin Falastin suka koma garin Makka da zama to a garin Makka Imam Shafi'i ya taso yayi rayuwa Imam Shafi'i da Allah ya raya shi a garin Makka ya yi karatu a wajen malamai daga cikin malaman da ke rayuwa a garin makka daga ciki akwai imamu muslim bin khalid al-zanji akwai malamin da ake kiransa muslim bin khalid al-zanji wannan yana daga cikin manya-manyan malamai tabi'ai a garin makka imamu shafi'i ya yi karatu a wajensu har ila yau daga cikin malaman da imamu shafi'i ya yi karatu a wajensu akwai sufiyan bin uyayna sufiyan bin uyayna ɗalibi ne ga abdullahi ɗan abbas to imamu shafi'i ya yi karatu a hannunsu a garin a makka imamu shafi'i ya ci gaba da karatu a garin makka bayan ya kai kusan shekara ashirin da biyar na rayuwarsa sai ya yi kwaɗayin ya je wajen imamu malik saboda ya ji labarin imamu malik bin anas to yana so ya je ya koyi ilimi na hadithi ya yi karatun tafsiri da hadithi da ulumul qur'an a hannun su sufyan bin uyayna to yanzu yana so ya yi karatun fikihu a hannun imamu malik sai ya nemi ya gaya wa malaminsa sufiyanu bin uyaina ina so na je karatu wajen malik dan anas rahimahullahu ta'ala sai sufiyanu bin uyaina ya rubutawa ya tura shi zuwa ga sarkin makka sarkin makka kuwa sai ya rubuta masa sako zuwa ga sarkin madina cewa ga wani yaro nan mai hazaka saboda ya haddace Qur'ani tun yana karamin sa ina so ka haɗa shi da Maliku bi ma'ana Malik dan Anas rahimahullahu ta'ala shikenan imamu Shafi'i ya tashi daga Makka ya tafi garin Madina nan ya haɗu da imam wato garin madina ya je wajen sarkin madina sai ya bashi saƙon da aka bashi da ya bude ya karanta sarkin madina sai ya fara gumi sai ce a ce min in ɓuɓɓago dutsen uhudu ya fi min sauki da in tankari imamu malik saboda kwarjinan da imam malik yake da shi ya ce ta amma da bukata ce ba yadda na iya ka zo muje in kai ka ya ce na kai shi wajen imam malik saboda shi imam malik ba a wargi a wajensa ba a wargi a wajen imam malik saboda kwarjinin da yake da shi shi ne wanda wani mutumi ya taba zuwa wajensa ya kwankwasa mai kofa salamu alaikum wa alaikum salam imam malik ya fito sai ce na zo ne ka koya min hadisi sai ce ka zo ka koyi karatu ba ka yi haƙuri ba har in fito sai da ka kwankwasa min baka san halin da nake ciki ba ya kai wannan ba da ladabi ku zane shi sai ma malik ya koma ciki har sai da ya gama kara ya gama abin da zai yi sai ya fito yana fitowa cikin masallaci sai ya ganshi a gaba ya ce ah, kai ba kai na ce a zane ka ba sai ce eh an zane ni kuma ina son karatun da shi yasa na zauna sai ma malik ya ce bulala nawa kai maka sai ce bulala goma sai ce to zan baka hadisi goma da ya karantar da shi hadisai goma sai wannan ya ce ah, ko za a kara min bulalan dan a kara min hadisin kaga karatun ne yake gaban shi ba bulalan da aka yi masa ba ko saboda ladabin wajen neman ilimi ne yi masa saboda haka bai damu ba to shi sa sarkin madina ya ji nauyi da kwarjinin imam malik da ya turo imam shafi'i da ya zo imam shafi'i na ba da labari ya ce da na zo sai imam malik ya ce min ina littafinka kafin ya zo wajen imam malik ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar sai ya ce ni hadda nake yi sai imam malik ya ce ko za ka karanto in ji dattijo ne imam shafi ya ce sai na fara kala haddazana malikun kala ka ah. ya ce ina yi sai imam malik yana Karkaɗa kansa yana na'am zid zid kara kara kara yace ni kuma ina ganin dattijo ne kada in gajiyar da shi a tsaye in na danyi na danyi sai na yi shiru sai ce kara in na yi na yi sai na yi shiru sai ce min kara yace na dinga yi na dinga yi sai can imam malik yace kai yaro Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta zuciyarka da sabon Allah to imamu malik kaga inda imam shafi'i ya karatun fikihu a hannun imam malik kenan da ya karatu gwargwadon abin da zai karanta a wajen imam malik kuma ya sauke mu da malik sai ya ce to yanzu zan ƙara tafiya neman ilimi sai imam malik ya tambaye shi ina za ka sai ce zan je garin bagadada inda zai je haɗu da manya-manyan ɗaliban abu hanifa shine abu yusuf da kuma Muhammad bin Hassan Shaibani shikenan imamu shafi'i da ya gaya wa imam malik haka sai imam malik ya bashi guziri na tafiya sai ya bashi dirhami 178 ya ce ga guziri na ka ƙara guziri akan hanya ya je garin bagadada a nan ne ya haɗu da wato da ya shigo masallaci sai ga wani yana sallah to da wannan mutumin ya idan da sallah sai imam malik eh, imam shafi ya kira sai ya ce zo kai kuskure waje kaza da waje kaza da waje kaza ba haka bane kaza ya kamata kai sai mutumin ya fasata sai ga ah ni da nake zama a gaban manya-manyan malaman duniya abu hassan a ah, ah, muhammad bin hassan shaibani da abu yusuf ba wanda ya taba ce min ban yi daidai ba sai kai yaro sai fita yana fita sai je samu ɗaya daga cikin wa'annan malaman sai ce wane na iya sallah ko ban iya ba ka san haka mutane suke ko <laughs> sai ce ka iya mana sai ce to ga wani yawo a cikin masallaci wai ya ce min ban iya sallah ba sai ce me ma gyara akai sai ce ya min gyara waje kaza da waje kaza da waje kaza da ya sai ce malami ne ka je ka tambaye shi kan kaza da kaza ya je ya ƙara tambayan shi imam shafi ya bashi amsa sai ya dawo ya ce kaza ce kai wannan malami ne ya san abin da yake to anan imam shafi'i yayi karatun fikihu a hannun ɗaliban abu hanifa to anan ne kuma suka haɗu da imamu ahmad bin hanbal shi kuma imamu shafi'i sai ya karantar da imamu ahmad fikihu a hadisi imamu ahmad ya fi shi saboda imamu ahmad ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk malaman nan guda hudu babu wanda ya kai imamu ahmad sanin hadisi kaga imamu al-bukhari da kake jin labarinsa to ɗalibin ɗalibin imamu ahmad ne ba ma a'a ɗalibin ɗalibin imamu ahmad ne abu dawud as-sajistani wanda ya rubuta sunan abi dawud ɗalibin imamu ahmad ne shi imamu bukhari da kansa yake cewa mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini ban taɓa rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali bin madini ali bin madini ɗalibin imamu ahmad ne imamu bukhari ya ce da na zauna ina koyan hadisi sai na san ai ba abin da na sani a ilimin hadisi da na zauna a gaban wannan mutumin to saboda haka a nan ne ya koya wa imamu ahmad wato fikihu shi kuma idan an bujiro mai da tambayoyi a ilimin hadisi sai ya juya wajen imamu ahmad ya ce bi ni ido me bayanin a cikin wannan bayanin shi imamu shafi'i kenan to daga nan shugaban wannan gari na bagadada shine abdurrahmanul mahadi a wannan lokacin sai ya ce wa imamu shafi'i ya kamata kaɗan rubuta mana wani littafi taƙaitacciya wacce take bayani akan larabci da ka'idar da ake fahimtar fikihu da shi a musulunci saboda sababbin musulunta da waɗanda ba larabawa ne. sai imamu shafi'i ya rubuta farkon littafin da aka rubuta a usulin shi shine ar-risala ya sanya mata suna wannan ya rubuta ta a shekara ta 197 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina anan ne ya tattauna da malaman da suke cikin garin Bagadada yan bid'an da ke ciki Imam Shafi'i ya rinjaye su da hujja har ana kiransa a garin Bagadada Nasiru Sunna mai taimakon sunna shi imamu shafi'i duk wannan fa bai kai shekara hamsin ba duk wannan bayanin bai kai shekara hamsin ba to daga nan sai ya tashi sai ya tafi garin misra shi imamu shafi'i da ya je garin misra a nan ne ya haɗu da laif bin sa'ad lais kuwa bin sa'ad kamar yadda imamu shafi'i yake cewa yace na zo na a gaban imamu malik amma na rantse maka da Allah imam malik bai kai laif bin sa'ad ilimi ba kaga kila ma wani bai taba jin wannan sunan ba sai yau ko to a fagen ilimi imam shafi'i ya ce na da malik na zauna da laif bin sa'ad malik bai fi laif bin sa'ad ilimi ba to anan imamu shafi'i ya tattauna da shi har yake ba da labari kamar yadda khatibul baghdadi ya kawo kissan a cikin tarihul baghdad yake cewa imamu shafi'i yake cewa taraktu baghdada wa kad ikhtara'a fiha zanadiqa shay'un yusamma at-taghbir yace na bar garin baghdada akwai sufaye da suka fito a wannan lokacin sun kirkiro wani abu da suke kira na waƙoƙin nan da suke yi ko waƙoƙin nan da suke yi da suke kiran shi anashid to a lokacin suka fara kirkiro wannan abu imam shafi yake cewa to a garin Misira imam shafi'i ya yi rayuwa allah ya karɓi rayuwarsa ya yi takaitacciyar rayuwa saboda ya mutu yana da shekara hamsin da hudu a duniya ya mutu shekara ta ɗari da hudu bayan hijira kaga haife shi mai hamsin ya rasu a wani shekara da hudu, kaga ya shekara nawa 54 amma mai ga iliminsa ya yaɗu a duniya saboda ne ya samu ɗalibai daga cikin ɗalibansa akwai ahmad bin hambali imamu ahmad bin hambali saboda a lokacin da Imam shafi'i yake bagadada sun sha wahala saboda ma'amun ma'amun a wannan lokacin ahmad bin du'ad al-mu'tazili da su da amr bin ubai sun dasa wa wannan shugaban mummunan akida cewa duk mutumin da ya ce Allah yana magana kafuri ne a zane shi a kashe shi to imam shafi'i ya sha wahalan da ya sha wahala a wannan wuri sai da ya tawili aka ce in yan inda dai kana so a kyale ka sai ka ce qur'ani ba maganar Allah ba ce halitta ce sannan sai a kyale ka to da imam shafi'i ya sha wahala ya sha wahala sai ya ce kai inna taurata wal injila wal qur'an wal zabur kullu ha'ula'i arba'a makhluq yace lalle kaga at-taura da injila da zabura da qur'ani yana motsa yatsunsa a zuciyarsa wa'annan yatsun su ne halitta sannan aka kyale shi amma imamu ahmad ya ki ya ce ba zai faɗi ba sai da imamu shafi'i ya ce na san sai da aka yi wa imamu ahmad bulala dubu ɗaya akan wannan matsalar kuma ya ki cewa bulala dubu ɗaya aka yi masa akan wannan ya ki faɗi to shine imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kaga yanzu ka san imam abu hanifa an haife shekara ta nawa saba'in ta tamanin ya rasu a shekara nawa ɗari da hamsin imamu malik an haife shi shekara ta casa'in da uku ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara imamu shafi an haife shi me shekara ta ɗari da hamsin ya rasu a shekara ta nawa biyu da hudu wannan yana da mahimmanci ka rike shi four school of thought din da kake jin ka karanta fikihun su to ga akidar su kana karantawa ina fata mun gane Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa qawluhu fi tauhid zancen da imam al-shafi'i al-matlabi al-qurashi muhammad bin idris shafi'i abu abdullah ya ce akhraj عن الربيع بن, سلي... بن سليمان قال قال الشافعي من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير, غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا falyahlib billahi aw liyaskut imam al-baihaqi a cikin littafinsa manaqib shafii ya fitar da isnadi daga ar-rabi'u bin sulaiman rabi'u bin sulaiman dinnan shine ake kira ar-rabi'ur yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu shafi'i wanda suka yada ilimin imam'n shafi'i a duniya shi kuwa ya rasu a shekara ta ɗari biyu da saba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina to yana daga cikin jigajigan ɗaliban imamu shafi'i qala shi wannan ɗalibin ya ce malamina kala shafi'iyu imamu shafi'i malamina ya ce man halafa billahi duk mutumin da ya rantse da Allah au bismin min asma'illah ko da suna daga cikin sunayen Allah hanatha ya warware rantsuwan fa alaihi kafara to sai yayi sai yayi kafaran wannan rantsuwar ko dai ka ce wallahi ko ko ka ce tallahi ko ka ce ne billahi kaga duk wannan ne rantsuwa ne ko kuma ka ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba ko ko wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin wa annabi Muhammad ko wa rabbi Ibrahim na rantse da ubangijin annabi Ibrahim to sai kai me sai kai kafara idan ka warware wannan rantsuwan kafaran shine ɗayan uku ko dai ka ciyar da miskinai goma ko kuma ciyar wanda za ka yi daidai abincin da kake ci a gidanka in a gidanka tuwon dawa kake ci to shi zaka ciyar da su in a gidanka shinkafa kake ci shi zaka ciyar da su in a gidanka kaji kake ci to shi zaka ciyar da miskinan goma nan ko kuma ka tufatar da miskinai goma irin tufafin da kake sawa in gezina kake sawa to su goma nan su ma su sa gezina saboda mafi takaita wato daidai abin da kake tufatar da kanka ko kuma me ka yi azumi guda uku wannan shine kafarar rantsuwa sai ya ce wa man halafa bi shay'in ghayrullah duk mutumin da ya rantse da wani abun da ba Allah ba misla an yaqula ar-rajulu kwacin mutum ya ce wal ka'abatu na rantse da ka'aba kaga ka'aba ai halitta ce ko to sai ka rantse da ita kaga ba ka ce wa rabbil ka'aba ba ubangijin ka'aba ba ko saboda in ka ce wa rabbil ka'aba ya halatta saboda ka rantse da ubangijin ka'aba kamar yadda nana take yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana na nakan gane kina fushi da ni nakan gane muna cikin walwala sai ta ce to ya kake ganewa in na bata maka rai eh, in na bata in ka bata min rai sai Manzala ce in kina fushi da ni in na bata miki rai in zaki rantse sai ki ce wa rabbi mu wa rabbi ibrahim ko wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin annabi ibrahim kuma na rantse da ubangijin ka'aba sai ta ce ka san ina son ka ba wai bana son ka ba amma sunanka ne bana so in faɗi saboda ka bata mure. rai kaga tsakanin mata da me miji kenan ba mai manzo bane da ko al'ummansa a'a yanzu tsakanin mata ne da miji sai ce amma in kina farin ciki da ni ban bata miki rai ba za ki ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammad kaga anan cewa wa rabbil ka'aba ba laifi bane amma ka ce wal ka'abatu na rantse da ka'aba baka san ran mumini fi ka'aba daraja ba ran mutum musulmi mumini fi ka'aba ba la zawalil ka'aba ahwanu inda Allah min qatl imri'in mu'minin manzo Allah ce gara a rusa dakin ka'aba da a ce an kashe ran musulmi guda daya yau kuma fa da a gara a rusa ɗakin ka'aba da a kashe ran musulmi guda ɗaya ya wato kawar da ka'aba gusar da ka'aba ya fi sauki a wajen Allah da a ce a kashe ran mumini guda ɗaya kaga ashe kenan ran mumini na da ne yana da daraja da tsada amma yau kuwa ba mumini ba ɗauke shi komai ba an kashe shi an ɗauke shi kaman kiyashi kaga kiyashi ne in ka ga mutum na kashe shi ka iya zuwa kai na ka taka ka ce ya addabi shi ne ko haka aka mai da mutum musulmi a yau Allah shirya da mu shine malam imam shafi'i yake ce maka anan baya halatta kuma ka ce wa abi na rantse da babana kamar yadda mutane ke cewa kwaran kwatsa tannatsa ko shine ce anan wa abi ba za ka ce na rantse da babana ba saboda shi ma saban Allah ne haramun ne kai wa kaza wa kaza ba za ka ce kaza da kaza ba kamar yadda ake cewa kwaran kwatsa tannatsa aradun Allah ko eh wannan ba fulatani kenan <laughs> sai ce aradun Allah to kaga ya rantsa da aradu me aradu aradu aradu shine tsawa ko ya rantsa da tsawon ne ba da Allah ba ko aradun Allah wato tsawon Allah ya rantsa da shi kaga ba ba ubangijin tsawon ba ina fata an gane to kaga wannan kuskure ne to za ka ga kowane mutane da al'adansu da kabilarsu suna da irin rantsuwar da yake ya saba wa shari'a to kai sai ka duba sai ka nisance shi duk wata rantsuwa da za a yi da wani halitta to haramun ne amma rantsewa da Allah ko da sunan Allah wannan ya halatta a musulunci kaga yana koya maka tauhidi ne ka san waye Allah sai malam ya ce wa kaza Makana kana ya ce da kaza gwargwadon abin da ya kasance na rantsuwa fa hanasa sai kai irin wannan rantsuwan ka ce na rantse da kaba sai ka warware fala ta alaihi wannan imam shafi ya ce babu kafara a kanka saboda kayi rantsuwa ne akan saban Allah to ina maganar cikawa manzo Allah ce duk mutumin da ya rantse zai saba wa Allah kada ya saba masa kuma kada ya mai kafara amma duk wanda ya rantse ba zai yi wani abu ba sai ya ga yin abin shi ya fi masa alkhairi ya warware rantsuwan ya yi wannan abu kaza wani zai ce na riga na rantse wallahi ba zan yi ba kuma yin sa din shi ya fi masa alkhairi manzala ce ka warware rantsuwan kai shi sa ba a so ka fara ne ka fara saurin me rantsuwa a matsayin kira musulmi yanzu wanda ma ba musulmai ba ma'aunin da suke auna musulmai da shi yanzu ma'aunin da suke auna musulmai da shi yanzu idan ya ja ce wallahi tallahi zai ce no bi da wallahi tallahi a funawo a nan gogiri haka za ka ja ce maka shi in ma za ku kulla kasuwanci ya ji ka ce wallahi tallahi ba zai yi ba zai ce za ka cuce shi ne saboda me musulmi yanzu ya ɓaci da me ƙarya da kuma me shi wallahi tallahi nan fa yana ganin ba komai bane yana ganin ba komai bane Allah kiyaye malam yake cewa wa mithlu zalika kwatankwacin haka qauluhu fadin sa da zai ce la umri ko la amri na rantse da rayuwata kaga wannan shi ma ne laifi ne saboda ba a rantsewa da rayuwa ta wani wani zai iya cewa to ai Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun ko na rantse da rayuwarka lallai su suna amayan wato aikin nan da suke yi na luwaɗi sai ka ce to ai ga Allah ya rantse da za da da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa sai mu ce ai Allah yake da iko ya rantse da abin da ya ga dama ni kuwa ko kai ba mu da iko mu rantse sai da wa sai da Allah shine bambancin shi Allah yana da iko ya rantse shi sai ya ce wallahi ko ya rantse da ni, dare wannan hari idza tajalla kaga me wa shamsi wa duhaha wa duha kaga duk Allah yana rantsewa da wannan amma ni ko kai ba mu da iko mu rantse da wani abu in bawa duk wani abu mai girma ya kai Allah to kaga dalilin da yasa ba za ka rantse da wani ba kenan duk wani mai girma kasar girman wa yake girman Allah saboda haka shine dalilin da yasa ba za ka rantse da manzo Allah ba ka san wasu suna cewa dan Muhammadu ko sai ce na rantse da Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yana gani ya rantse ne kaga wannan shirka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da yana da matsayi duk a annabawan Allah babu wanda ya kai shi amma kuma me ba za ka rantse da shi ba saboda shi ma yana karkashin waye yana karkashin ubangiji to kuma girma kake nema ko to duk girma kasa da nawa yake na Allah subhanahu wataala yake saboda haka in za ka rantse ka rantse da Allah ya zama Allah ya fi daraja a zuciyarka fiye da kowa to shine Imam Shafi'i yace in kai irin wannan la kafarata alaihi babu kafara akan wannan mutumin da ya irin wannan rantsuwar wa yaminun bi ghairillah yin rantsuwa da wani Allah fa hiya makruhatun manhiyun anha Imam Shafi'i yace haramun ce an hana musulmi ya aikata shi min qibali qaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam daga wurin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah azza wa jal lallai Allah mai girma da buwaya nahakum an tahlifu bi abaikum ya hana ku ku rantse da iyayenku na rantse da babana ko ce ya ce ya rantse da kabarin babansa ko kamar yadda wasu suke yi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana ku ku rantse da iyayenku faman kana halifan duk wanda zai rantse falyahlif billah ya rantse da Allah aw liyaskut ko ya shiru in dai ba za ka rantse da Allah ba to yi shiru kaga me yana daga cikin alaman imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko falyaqul khairan ali aw liyasmut kaga rantsuwa da Allah ai alkhairi ne ko to amma kuma me in ba za ka rantse da Allah ba sai kai me sai kai shiru ka rufa kanka asiri in ka rantse da wani Allah na farko ka yi laifi idan ka ɗauki girman Allah ka ba wannan mutumin to ka gama lalacewa ka tabi ina fata an gane to ba za ka rantse da kowa ba sai da Allah saboda duk wani mai girma da alfarma ƙasa da wa yake Allah subhanahu wata'ala yake to tunda yana ƙasa da ubangiji waye yafi girma kenan to ka nema daga me daga Allah kuma za ka rantse ka rantse da wa da shi ɗin? saboda haka kasancewa shi ne mai daraja mai ƙarfi, da kuma ikon da duk abin da kake bukata zai baka wannan hadisi mana ya ce imamul akhrajahul bukhari wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito sa a cikin Kitabul Iman wan Nuzur babu la tahlifu bi abaikum babu da ke magana kan cewa kada ku rantse da iyayenku haka kuma Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin Kitabul Iman babu nahyi anil halfi bi ghairillah babun da ke hani akan rantsuwa da wani Allah ba a so musulmi ya rantse da wani Allah duk yanda rantsi ya kai ka ce me wallahi kuma an ka riga ka ce wallahi nan duk yanda mutum zai nemi ka rantse da wani abu kai kai shiru in dai ka riga ka rantse kai ka bi shine kawai ya nuna ka san daraja da girman wa Allah to ka ga nan yan kasuwa za a cuta da yawa kaga anan ne dan kasuwa zai zai ce ma wallahi ko ni ban samu abin nan a haka ba to nawa ne sai ce iya saukin da zan iya maka ka kawo dubu talatin dubu talatin nan sauki ne maka don in a can ne in ɗazuma na sayar da shi talatin da biyar dan kasuwa zai sayar da shi talatin da biyar kuma ya ce ma talatin sai ka ce to shi kenan sai an jima nawa ne gaskiyarsa gaskiya kenan wallahi iya abin da zan iya siyan maka kenan sai ka fita sai ka ja a ah malam zo wannan nawa ka taya ko ba ka ba to ga mutumin da ya wannan yanda zaka taimake irin wannan ka siya ba wajen sa kaka siya ba wajen sa ka tafi gaba duk yanda yayi ka siya kaka siya ka taimake shi ina fata an gane kamar wani bawan Allah ne ya ce yana tafiya ne ya je Katsina ya je ya sha mai yana da eh, ya gama shan mai shi ne dura man daga cikin abin nan ma'aikatan gidan man wa masu attending din akwai ragowar kudin shi sai ya kikar eh, sai bai bashi ba sai kamar irin haka din nan wancan su kuma suna sauri sai suka tafi sun yi kilomita kusan guda goma direban ke ba da labari sai mai gidan ya ce juya mu je shi direban ya kawo kukan wato shi yana ganin cewa mai gidansa ya cika greediness ne suka koma da suka koma sai cewa ne ba ni kudi na canji na rage naira ɗari ya ciro ɗarin ya bashi sai ce to na taimake ka ne saboda da na bakka gobe kiyama sai ka biya ni ranar da baka da abin da za ka biya ni abin da ya sa na yi tunani kenan gara in taimake ka da in cuce ka shi kuma direba yana ganin wai greediness ne yasa aka yi haka kaga rashin sanin addini ko ba haka ba ai ya taimake shi ne ai ai sa ne ko kuma ranar kiyama dole sai ya biya kuma a me zai biya ladansa to amma da ya tunani ya ga kai in ya bar wannan bawan Allah fa tunda bai bashi ba to gara ya dawo ya karba yace shine ka kona mai sai ce mai nawa ne in na kona na yi daidai amma wannan ba naka bane nawa ne in ka ci kuma baka yi daidai ba abin da yasa na gaggara in kona mai na in tausaya maka in kubutar da kai daga wannan bala'in da ka sa kanka to amma ka san mutanen mu shi zai ga kaman me stingy eh stingy ne yasa kai haka to kaga kuskuren da mutanen mu suke samu alhali ko ba stinginess bane ya tuna abin da ya san cewa wannan mutum zai iya fadawa kuma ya nuna bawan Allah nan halale zai ke ci inda wani ne kawai har ka shi kawai zai ci gaba ba komai bane amma tunani yayi ga kai in ya kyale wannan fa ya cuce shi haka zai ci gaba da kwasan na mutane da sauransu gobe kiyama ranar da za a bujiro masa yana kallo ayyukansa zai rasa su gabaki daya wajen Allah shine wanda manzo Allah ya ce wato matsiyacin al'ummansa kenan haka ya ce wa sahabbai atadruna mal muflis wai shin kun san waye matsiyaci Kalu المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له matsiyaci a wajen mu shine wanda bai da kudi bai da kaya ko shine ake kallon matsiyaci sai manzo Allah ce al muflisu min ummati matsiyaci a cikin al'ummata shine man ya'ti bil ajri ka amsalil jibal Shi ne mutumin da zai zo da ladaddaki kamar manya-manyan duwatsu walakin daraba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa qatala haza sai dai me ya cuce wane ya zubar da jinin wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wa'annan su ne mabaka wato matsiyaci a cikin al'ummata ashe kenan me ake so a koya mana mutum ya yi taka tsantsan da abin da zai iya ɓata alaka sadawa ubangiji wannan magana imamu malam ya ɗauko shi ne a cikin manaƙibu shafi'i mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da biyar ya ce wa allala shafi'iyu imamu shafi'i ya faɗi illan da ya sa ya kawo wannan maganan lizalika ga wannan bi anna asma Allahi ghairu makhluqa saboda sunayen Allah fa ba halittu bane sabanin mu'tazila su ne suka ce sunan Allah halitta ce saboda haka ba za ka roki Allah ba in ka ce ka kira ya ya razzaqu ruzuquni suka ce to kai shirka su mu'tazila kenan to shine imamu shafi'i yake cewa saboda ai sunan Allah ba halitta bace faman halafa bismillah duk mutumin da ya rantse da sunan Allah fa hanatha kuma ya warware wannan rantsuwan fa alaihi kafaratu sai ya kafara su mu'tazila suka ce ba kafara saboda ai yayi ne ya rantse ne da wani Allah saboda aka ya ma zama kafiri to shine Imam Shafi'i yake musu raddi to anan zamu dasa aya wannan malam ya ɗauko shi ne a cikin wato Ibn Abi Hatim ya rawaito shi a cikin Adabu Shafi'i shafi na 193 haka imamu Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya mujalladi na tara shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu zuwa da sha uku haka imamul baihaqi a cikin sunan al-kubra mujalladi na goma shafi na ashirin da takwas ya ce haka kuma imamul baihaqi a cikin asma'u was sifat shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar zuwa ɗari biyu da hamsin da shida wa zakarahu al a cikin littafin safi fi sunna sharhi sunna a mujalladin farko shafi na 188 wanzur al malam malam ce ka koma cikin littafin al na imamu zahabi shafi na 121 wa muktasarahu da kuma muktasar ɗinsa wanda imamu albani ya yi masa ikhtisari shafi na 77 za ka tadda wannan bayani idan Allah ya raya mu gobe sai mu ɗaura daga inda muka kwana insha Allah subhanahu wataala saboda haka anan zamu dasa aya fa